Fitaccen jarumin fina-finan Hausan nan Bello Muhammad Bello wanda aka fi sani da Jiral BNB ya kalubalanci sarkin waƙar sarkin Kano Nazir M Ahmad a shafinsa na Instagram. jiya ne fitaccen mawaƙi Naziru Sarkin Waka ya sanya wani hoton bidiyo a shafinsa na Instagram na wani mai suna Shagirgirbau, inda a cikin bidiyon Shagirgirbau yake yaban mai martaba Sarkin Kano Muhammadu sunusu na biyu da kuma godiya ga Naziru Sarkin Waka, inda a ƙasan bidiyon Naziru Sarkin Waka ya bayyana cewa a kawo shi ya ba shi kyautar dubu ɗari. A nan ne fa ba ya wata wata ba jama'a da yawa suka dinga cece ku ce akan wannan abu. saboda idan ba ku manta ba a kwanakin baya Naziru sarkin waka sai da ya saki wani bidiyo a shafinsa na Instagram inda yake shawartar waɗanda suke ba da kyauta kuma suke nuna wa duniya da su daina hakan domin hakan kamar riya ne wannan dalili ne ya sa shi ma Bello Muhammad Bello ya kalubalanci sarkin wakar sarkin Kano Naziru M Ahmad inda shi ma ya postin din wannan bidiyo a shafinsa na Instagram a kasan bidiyon ya bayyana cewa sarkin wakar mai martaba sarkin kano kai dan uwana ne kanina kuma amini na wanda kake kishi na ka yi fada a kaina kamar yadda ka ce bai dace a rika kyauta ana postin hotunan waɗanda aka yi wa kyauta ba kai mai sarauta ne da ya kamata idan kun ba da misali a gani a wajen ku, kai ma bai dace ka ce a kawo shi ya karbi dubu ɗari a bayyana ba kamata ya yi ka masa kyautar a ɓoye tunda dan Allah kake so ka yi. Da fatan baka ji haushi na ba, Your Highness. The change should start with you. In ji Bello Muhammad Bello. mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya wannan yi ne sai nan na kan kwari da ake faɗa sha girgirmau nake yabawa a sarkinmu sunusi lami da sunusi mai martaba allah kara masan manzan allah sannan kuma sai masoyi na hima nazira sarkin waka muna yi maka ban gajiya da wannan ta ijtihadi da kai aka tarme martaba eh, sarki sunusi da sarki sunusi an yi ka ba za a kuma yin wani sarki ba in Allah ya da mai ɗaukaka mai kuma taimakon talaka irin ka naziri kai kuma ina yaba ma da irin yakin da kake mana na ɗaukaka manyan mutane yadda ka ɗaukaka sarki kai martaba yi kai ma ubangiji Allah ya martaba ƴaƴanka da bayanka da kuma magoya bayanka magoya bayan eh, sanu do ubangiji Allah ya kara muku san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sarki Allah ya isa daukakar da zaka samu nan gaba ta nika ya bara kare a Thank you.